Babban kocin Super Eagles Stephen Keshi ya bayyana wa manema labarai dalilinsa na barin dan wasan Chelsea John Michael da kuma mai tsaron gida Aston Ejid daga tawagar kungiyar wanda za su kara a kasar Chad a wasan neman shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka. A lokacin da Stephen Keshi ke magana da 'yan jarida a jiya Asabar ya musanta zargin da ake na cewa yana da matsala da Michael Obi ya kuma ce ya yi magana da Michael akan rashin saka shi cikin 'yan wasan na Super Eagles. Ya ce na yanke shawarar ba zan kawo shi tawagar ba a yanzu saboda bana na bukatarsa kuma mun yi magana aka ya kuma amince ya ce babu matsala na gaya masa cewa za mu yi magana akan wasa mai zuwa na watan satumba keshi ya ci gaba da cewa akan mai tsaron gida ejid kuwa za mu yi wasa ɗaya ne kawai da ƙasar chadi don haka kawo masu tsaron gida har biyu da suke wasa a ƙasashen waje ba shi da ma'ana ina tunanin bai wa 'yan wasan cikin gida dama zuwa da kaftin anyema idan da wasa biyu za mu yi to babu damuwa da na haɗa michael da austin jet masu tsaron gida uku muke da su a yanzu a sansanin horonmu sun ishe mu a wasan da za mu buga idan ba mu ba su dama yanzu ba yaushe za su zama kamar su Ejid ko Vincent Enyema ko Emmanuel Okala